Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa wasu mutane biyar sun rasa rayukansu a wani harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Kimegana na jihar Difa. Tare majalisar mintoci da ya gudana a jiya ya amince da dokar tsarin aikin duwan na jamhuriyar Nijar. Jama'an makatar magajin gari na Zandar sun ɗage yajin aiki na kwanaki biyar da suka soma. A shirinmu na musamman muna ɗauke da bayani akan mutunta kwantaragi na aiki. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, 'yan ƙungiyar Boko Haram sun hallaka wasu mutane biyar farar hula cikin daren Lahadi 15 ga watan Ut zuwa wayewar Litinin 16 ga watan na Ut a garin Kimegana, mai nisan kilomita bakwai daga gingimi a jihar Difa, a cewar wata majiya yankin da muka tuntuɓa ta wayar tarho. Majiyar ta ƙara da cewa ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin an yi masa yankan rago ne. Majiyar ta kuma sanar da cewa wani mutum guda ya je rauni, kuma yanzu haka wato ana yi masa magani a asibitin Gingimi. wani gungun 'yan majalisar dokoki da suka hada da na msd nasara da na modern lumana ya kai wata ziyara a garin walam a jihar tilibiri a karshen makon da ya gabata domin gani da ido girman matsalar da ruwan sama suka haddasa a wannan yanki abin tuni shine an samu mummunar barna da ta hada da yankewar hanya mai tashi daga garin tilibiri zuwa walam Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da wato tawayar tarho da Nasiru Halidu da Majalisar Dokoki na rukunin zanzan Lumana. Abinda muka gane wa idanuwanmu barnar ta kazance, gada ta rubce ga baki ɗaya, jama'a ba sa iya wucewa. A garin Tulfudai da ba mu samu ziyara ba saboda gada ta rubce, mutane da muka tarar a wajen sun tabbatar muna cewa akalla gidaje ɗari uku ne suka ruguje, sannan kuma ɗaruruwan gonakin noma ne ruwa suka mamaye ga baki ɗaya. Bayan garaken tumatiri da suma ruwa suka tafi da su, a cewa ɗan majalisa fiye da garuruwa ashirin takwas ne matsalar ambaliya ta shafa. Yanayin gaskiya ya kazance lamarin ba kyau. la situation vraiment Dan majalisar dokoki Nasiru Halidu kenan. To da manabar dai na cigaba da tafiya ruwan sama masu karfi da aka tabka sun haddasa ambaliya a wasu yankuna har ma da yankewar hanyoyin kwalta. Sai dai su makiyaya abin murna ne a gare su. Dabbobi sun sami ruwan sha sannan haki ko cawa wato ta samu sosai. Ana amma duk da haka wato wasu matsalolin kamar yankewar hanyoyi wani cikas ne ga makiyaya. Haruna Abarshi shine mai kula da harkar kiwo da muhalli a kungiyar makiyaya ta Aren. A farkon watan Afril da kuma Mayu an samu ruwan farko a cikin yankuna da yawa. Tsirai ya fito sai dai kasancewar ba a samu waɗansu ruwa ba daga baya. Abin da ya sanya duka tsiran da suka fito suka mutu saboda rashin ruwa. Yanzu bayan dawowar manya-manyan ruwa ba tsirrai ballantana su fito. Musamman a waɗansu yankuna kamar Abala a cikin gundumar Sanam da Abalak a cikin Tawa da kuma yan yankin gundumar Azai. Yanzu bayan wannan a waɗansu wurare ana iya cewa yanayin ya yi kyau. Idan aka ɗauki misali a yankin jihar Difa, Agades, maradi da Zandar duka waɗannan yankuna idan abin ya ci gaba a haka to za a samu kyakkyawan sakamako. A jiya Firaminista Birjira Rafini ya jagoranci zaman taron Majalisar Ministoci a sakamakon taron gwamnati ta amince da wani ƙudurin doka dangane da aikin duwan na jamhuriyar Nijar. Taron ya yi amfani da ayar doka mai lamba hamsin da bakwai na kundin tsarin mulki na ƙasa wato wajen amincewa da dokar kundin tsarin aiki na duwan na Nijar. Muntari Muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Doka mai lamba 6117 na ranar 31 ga watan Mayu shekarar 1961 wanda yake kayyade ayyukan jama'an Duwan a Nijar. Bayan shekaru hamsin da saka wannan kundin aikin jama'an kwastam, lalle tabbas har yanzu ana aiki da waɗansu abubuwa a cikin kundin. Duka da cewa waɗansu abubuwa a cikin kundin sun huce lokacin da za a yi aiki da su. A cewar tsohuwar gwamnati wannan kundin lokacinsa ya huce. Duka da cewa akwai waɗansu 'yan gyara. gyare-gyare da aka yi masa domin kawo sabon kundi da ke ƙayyade ayyukan jami'an duwan da ke zuwa daidai da buƙatar yarjejeniyar ƙasashen yemowa da sediyawo yanzu haka a nan gaba za a gabatar wa 'yan majalisar dokoki ƙudurorin doka akan ayyukan jami'an duwan domin tattaunawa tare da amincewa da shi. A gaida Muhammadu. haɗaɗɗe ƙungiyar nakasassu na nijar ta shirya wani taron faɗakarwa jiya domin hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa wato cndh a kan kundin ƙasa da ƙasa na dokokin hakkin nakasassu da nijar ta amince da shi a shekarar dubu da takwas makasudin wannan taron shine inganta mutunta hakkin nakasassun wajen aiki da wannan kundi musa ali mamba na biron koli na ƙungiyar nakasassun ya yi mana ƙarin haske. Kamar da kuka sani idan aka yi maganar 'yancin ɗan adam sai a ce 'yanci ne da ya shafi kowa da kowa. Sai dai mun yi la'akari a cikin ɓangarori daban-daban da suka shafi samar da ilimin boko, kiwon lafiya da dai sauran ɓangarori. Amma sai dai ba haka abin yake ba, inda muke gani ana yi wa nakasassu rikon sakaniyar kashi, ana taka haƙoƙinsu. Don haka ne muka buƙaci hukumar CNDH da ta huce muna gaba, izuwa zuwa waɗansu manyan ma'aikatu. Misali a ɓangaren ilimin boko mun san an yi hubbasa na baiwa na kasu ilimin boko amma duka da haka akwai sauran na a kaba. Haka ma a fannin kiwon lafiya. Eh duka da yake an ɗauki wani ƙudiri na ɗaukar nauyin lafiyar nakasassu a asibitoci amma sai dai a manyan asibitoci ne kawai bayan da kuma duka mafi yawan nakasassu kashi 90 cikin ɗari suna rayuwa ne a cikin ƙauyuka ƙayau A wani matakin share fagen zaben ƙananan hukumomi ma'aikatar ƙasar Amurka mai kula da demokradiyya NDI da Alternative Espacito da kuma Counterpart International sun shirya wani taron tattaunawa tsakanin wakilan jam'iyyun siyasa da 'yan ƙasa dangane da muhimmancin wato muhimman bukatunsu. Mutane ɗari ne suka halarci taron. Sharla Yawuvi, daraktan NDI a niger ya yi wa wakilinmu Musa Maman ƙarin bayani. En prévision des élections locales qui vont avoir lieu en janvier. Ganin cewa zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi za su wakana ne a sabuwar shekara mai zuwa. Muka ga ya dace mu kusanci al'umma da 'yan takara inda ya kamata su haɗa kansu wuri ɗaya su tattauna a kan bukatocin jama'a da za su jagoranta a cikin waɗannan zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi da kuma mashawarta na jiha. Haka ma a ɓangaren 'yan majalisa ya kamata su yi. Amma yanzu tunda mun fara za mu ci gaba. ba. 'Yan takara ya kamata su rinka kusantar jama'a domin sanin bukatocin jama'a abin da zai sanya ko an zaɓe su sun san irin fafatukar da za su yi domin jama'a da suka zaɓe su. Risa Abdullahi ɗaya daga cikin mahalarta taron ya ce ya karu da musayar ra'ayoyin da aka samu tsakanin 'yan ƙungiyar fararen hula da kuma shugabannin siyasa domin ya ba su damar sanin muhimman bukatun garin Agadez. Da farko dai wannan zaman taro ya ba mu damar bayan wani bincike akan abin da ya shafi waɗansu fannoni da suka hada da ilimin boko, kiwon lafiya da muhalli, domin ɗaukar matakai akan irin matsalolin da na shaida muku tun daga farko. Inda wannan zaman taro ya baiwa mahalarta taron damar taɓo matsaloli da waɗannan fannoni da na shaida muku suke fuskanta. Sannan kuma zai baiwa 'yan siyasa damar tattaunawa da duka wakil wakilan al'umma domin tattaunawa da su akan abubuwan da za su yi idan sun samu jagorancin ƙananan hukumomi. Risa Abdullahi wani maga wato mazaunin garin Agadez. Ƙungiyar jami'an ma'aikatar magajin gari reshen zandar ta ɗage yajin aiki na kwanaki biyar da ta suma a ran sha biyar ga watan Ut. Hakan ya biyo bayan tattaunawar da ta shiga tsakanin babban magajin garin zandar da wakilan ƙungiyar. Shugaban ƙungiyar Ibrahim Shebu ya sanar da cewa ma'aikatar magajin garin ta biya albashin wata ɗai daga cikin ukun da suke binta. Za a biyan albashi na wata na biyu in gobe Juma'a. ko da bashin albashi jami'an na bukatar hukumomi su a warware matsalar ɗaukar lafiyar su da ta iyalinsu wato bashin alawus da kuma na kudaden kes da kuma dai biyan albashi a kan lokaci. Hukumar kula da aikin hajji da umara koho na gudanar da wani taron horo ta ranar litinin a kan taken agaji wani karamin kokari domin ceton rayuwa. Taron ya shafi masu kula da maniyata na kamfanonin ayyukan hajji da umara domin ganin cewa sun taimaka wa masu aikin hajji a kasar Saudiya. Ajidan Muhammadu Abdullahi ma'aikaci wato na ma'aikatar sojojin kwana-kwana ɗaya daga cikin masu ba da horon ya yi ƙarin bayani. Muna da gungu uku inda kowane gungu euh, zai ɗauki horo na kwanaki uku, abinda ke nuna cewa mun ƙare da gungu na farko yanzu har mun shiga cikin sahu na biyu. Wannan horon ya shafi kawo ɗauki ne da agashi, inda mun yi ƙoƙarin horar da su ne akan abubuwa da suka saba gani da kuma abubuwan da suke iya fuskanta. Su waɗannan da muke horarwa jagorori ne na mahajata a yayin aikin haji, waɗanda ya kamata kowane jagora ya kawo kyakkyawan misali na kawo ɗauki idan buƙatar hakan ta samu. Mun sani kwarai da gaske da yawa daga cikin mutanen malumma ne kenan suna da masaniyar cewa idan ka ceci mutum ɗaya tamkar ka ceci al'umma ne don haka ne muke horar da su akan abin da ya shafi kawo ɗauki ko kuma agaji. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba 100 gajeren zango karfe biyar da minti arba'in da daya daga nan studio kalangu yanzu kuma sai shirin namu na musamman jama'an makatar magajin gari 'yan kwantaragi dubu biyu ne suka rasa aikinsu a sakamakon wani kuduri da babban magajin garin ya mai ya doka yau sama da mako ɗaya kenan wannan matakin an ɗauke shi ba tare da an sanar da waɗanda abin ya shafa ba to kwami kundin tsarin aiki da yarjejeniyar kula da ma'aikata ta tanada dangane da irin wannan kwantaragi da kuma batun kwararren ma'aikata daga aiki masani dokokin shari'a mai na karti ya yi wa alhassan kuzi ƙarin haske. nous sommes dans deux formules Hanyoyi biyu ne akwai abin da ake kira ne aiki mai zaman kanta da kuma ne aiki ta hukuma. To yanzu abin da ya shafi ofishin magajin gari ina ganin ne aiki ce wanda ya haɗa waɗannan ma'aikata a ofishin magajin gari birnin Yamai. Kenan ne aiki ce da ke da alaƙa da kundin aiki da kuma kundin ne aiki ta ma'aikata. Abin da ya shafi kundin aiki akwai ne aiki da suka shimfiɗu ruwa biyu su ne ne aiki ta ƙayyade ƙa'idaddan lokaci da kuma yarjejeniyar aiki wadda ba ƙa'idaddan lokaci ga waɗanda suke aiki a ƙarƙashin yarjejeniyar aiki na ƙayyadaddan lokaci to su idan aka kawo ƙarshen wa'adin yarjejeniyar aikin ana iya dakatar da ayyukansu sannan zai kasance ba maganar yajin aiki ko kuma biyan su wani haƙƙi domin an dakatar da su sai dai idan lokacin ƙarshen yarjejeniyar aikin su bai zo ba idan abin ya zo haka kwatsam anan ana iya biyan ma'aikatan kan haƙƙinsu. To sai kuma abin da ya shafi ne aiki wadda ba ta da ƙa'idaddar lokaci. A nan sai an bi waɗansu hanyoyi wajen tsige ma'aikata, saboda waɗansu dalilai a nan sai an bi hanyoyin fahimtar da ma'aikata wanda jami'in da ke kula da tafiyar da ayyuka zai shiga tsakani wajen shaidawa ma'aikata kwanaki goma sha biyar kafin dakatar da ayyukansu, inda za su gudanar da wani taro tattaunawa da ya shafi wakilan ma'aikata domin ceto durƙushewar waɗansu waɗansu wurare. Sannan kuma akwai wani haƙƙi na tsige mutum aiki da ya dace a biya, musamman na matsayin albashin wata ɗaya da ake biyan ma'aikatan. Haka kundin aiki ya ce, sai dai idan ma'aikatan sun ƙi yarda a nan sai an biya su waɗansu maƙudan kuɗaɗe domin kawo ƙarshen magana. kun sare wato maina karte jami'i ko kuma masanin kundin tsarin shari'a dangance a cikin wannan shiri namu na musamman alin muke fatan a huta lahiya.